This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna. Tare muke da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na dare ina yau Juma'a bakwai ga watan Yuli. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji kashi na biyu na tattaunawar da muka yi da dan majalisar wakilai ta Najeriya Abdulsamad da Soki. Inda ya bayyana matakin da majalisar dokokin kasar ke ɗauka kan yanayin matsin rayuwa da 'yan kasar suke ciki. za ku ji cikakkiyar tattaunawar haka kuma za mu kawo muku shirin tubalin tsaro kafin daga bisani mu buɗe muku layukan tarho domin kira a bayyana ra'ayoyi to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya hukumar majalisar ɗinkin wato hukumar kula da al'amuran banki haure ta iom ta yi gargaɗi cewa alkaluman mutanen da suka rasa muhallansu a sudan ya kusa zarta miliyan goma yayin da rikici da matsananciyar yunwa suka bazu a faɗin ƙasar shugaban hukumar ta iom a sudan muhammad rafat ya ayyana rikicin da yake ruruwa a sudan da mummunar bala'i ga adama a yau juma'a a geneva daga port sudan ya gana da manema labarai cike da alhini kuma da bukatar gaggawa ya ce Today, I'm not just a representative of a UN agency. Yau ba a matsayin wakilin IOM nake magana ba yau ina magana ne a madadin miliyoyin 'yan Sudan waɗanda wato rikicin da yake ci gaba da ruruwa ya sauya musu rayuwa har abada. an raba kan iyalai an daidaita al'ummomi sannan babu tabbacin yadda makomar rayuwarsu za ta kasance nan gaba mutane suna shan wahala sosai a sanadiyar wannan rikicin kamar yadda ya faɗa hukumar iom ta ce sama da rabin mutane miliyan 9.9 da suka kaura a cikin sudan mata ne sannan sama da rubu'insu yara ne bugu da ƙari kuma ya ce sama da mutane miliyan biyu sun gudu kasashen da ke makwabtaka inda makwabtaka da sudan din inda suke neman mafaka musamman kasashen chadi sudan da sudan ta kudu da misra shugaban amurka joe biden ya rattaba hannu a kan karin tallafin soji ga ukraine na dalar amurka miliyan 225 domin tallafawa dakarunta yayin da suke fada don kare kansu daga mamayar da rasha ta mamayar rasha a kusa da kharkiv bisa wata sanarwar da aka fitar yau juma'a wannan shine karo na shida da shugaba biden ya amince da baiwa ukraine karin tallafi tun bayan da ya rataba hannu a kan kudurin samar da karin matakan tsaron kasa tallafin ya kunshi na'urorin kare hare-haren sama makaman atilari da harsashe motocin silke na yaƙi da sauran kayayyakin yaƙi zai kuma taimaka wajen inganta tsaron saman wato tsaron saman ukraine wanda zai taimaka mata kare layukan wutar lantarkinta wato daga hare-haren rasha sannan zai daɗa ƙara wa ukraine ƙarfi a filin daga bayanan da sanarwar tashi da kenan a gefe guda kuma a wurin taronta na kasuwanci na farko a st petersburg wanda caesars ta kirkiro da ke zaman wata kofar kulla dangantakar kasuwanci da turai la'akari da cewa kasashen yamma sun yanke hulɗa da ita rasha tana neman mai da tattalin arzikinta da yawan ya kai dala triliyan biyu zuwa manyan kasashe kamar china da saudiya sannan a zango mai nisa kuma tana duba yiwuwar zuba jari a zimbabwe da afghanistan yakin ukraine ya haifar da taɓarɓarewar dangantaka mafi girma tsakanin rasha da ƙasashen yamma tun bayan rikicin da ya auku tsakanin su a 1962 a sa'ad da haɗaɗɗiyar daular soviet ta saida wa cuba makamai masu linzami sannan takunkuman da ƙasashen yamman suka ƙaƙaba mata ya tilasta canjin da aka fuskanta a karnin da ya shafi dangantakar tattalin arzikin rasha tun bayan da peter the great ya yi shimfiɗar sabon ƙasar wato na rasha sannan ya ayyana st petersburg a matsayin babban birnin kasar a farkon karni na 18 shugabannin rasha suka amince da wato suka amince da kasashen yamma don samun fasahohi zuba jari da dabaru duk da yake mamayar ukraine a 2022 ya tirsasawa wa shugaba vladimir putin karkata hankalinsa ga kasashen asiya da sauran kasashe da ba na yamma ba wato a sa'ad da abin da kremlin ta ce amurka da sauran kawayenta na turai sun dakile harkokinta na tattalin arziki an tsare akalla ma'aikatan jin na ƙasa da ƙasa goma sha takwas cikinsu har da 'yan asalin ƙasar yemen su goma sha ɗaya masu aiki a majalisar ɗinkin duniya a wasu jerin hare-haren hare-haren da yammacin hare-hare da yammacin jiya alhamis bisa rahotannin jami'an gwamnatin yemen da wata kungiyar jinkai cikin wani rahoton da suka wallafa a adireshinsu na yanar gizo kungiyar da ke bibiyar haƙƙin bil'adama mayun tare da ayyana tushen bayanansu sun rawaito cewa mayakan kungiyar houthi bangaren tsaro da leƙen asiri sun kai wasu samame lokaci guda a babban birnin ƙasar yemen sana'a da kuma birnin hodeida sada da amran kungiyar ta ce samaman da aka kai ya yi harin 'yan asalin kasar yemen ne masu aiki da majalisar ɗinkin duniya da sauran kungiyoyin jin kai na ƙasa da ƙasa jami'an da ke ɗauke da makamai sun kai samaman gidajen ma'aikatan sun yi masu tambayoyi sannan suka kwace wayoyinsu na da na'urorin kwamfuta kafin suka tafi da su cikin motocin soji. Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A shirinmu na rana mun so mu kawo muku tattaunawa da ɗan majalisar wakilai ta Najeriya daga jihar Sokoto Abdulsamad da Sauki wato abdulsamad da suki wanda ya kawo mana ziyara a nan ofishinmu na washington dc inda a ɗazu ya soma bayyana yunkurin da suke yi na ganin an koma tsarin shugabanci na prime minister a nigeria a maimakon tsarin da ake kai na shugaban ƙasa mai cikakken iko a ci gaba da tattaunawar da suki ya bayyana damuwar 'yan majalisar dokokin akan mummunan halin matsin rayuwa da 'yan najeriya suke ciki sakamakon wasu sabbin tsare-tsare da gwamnatin bola ahmed tinubu ta fito da su da suka soma tun daga matakin janye tallafin man fetur da kuma irin matakan da 'yan majalisar ke ɗauka domin tunkarar matsalar. Eh, to gaskiya mu kaga ko jiya an kai kuduri gaban majalisa game da wannan tsarin hmm. kuma shugabanninmu na adawa su haka wannan kudurin cewa yanayi gaskiya yan najeriya ba za su ci gaba ɗauka wannan yanayi ba saboda haka gwamnati ta zo ta duba a tabbatar da an gyara lamarin da ake ciki kamar yadda kace kudin lantarki kudin abinci kudin komi ya tashi kuma ba abin da ya karu ga al'umma komi ya tashi amma babu abin da ya karu so mun ce a duba wannan shugabannin adawa su zo haka wannan kudurin kuma muna kan shi kuma shi mataki za mu ɗauka da da Allah in ba a yi wani abu kamar da wannan kudurin da mu haka ba da yawan baki mu haka kudurin nan jiya majalisa No. akwai irin wani haɗin kai da ake yi a irin tsarin majalisa wanda za ga wasu lokuta akwai abin da ake kira bipartisan kamar irin nan idan akwai wata matsala wadda ta tunkaru za ka ga an samu haɗin kai wasu lokuta yan adawa kaɗai in suka haɗa kansu sai su yi murya mai ƙarfi wasu lokutan kuma sai a yi abin da ake kamar yadda nace din bipartisan sai haka abin bai ma da alaƙa da wata jam'iyya ka fito sai a samu a ga cewa an yi gurguzu wuri guda an tunkari gwamnati don abin kuna da wannan ƙarfi a majalisar dokokin Najeriya eh to mun fara wannan bisa ga wannan dokar da mun ka fara ta parliamentary system eh, in ka duba tsarinmu na parliamentary system mu sittin mun ka fara amma da yawa sun shigo mu to in ka duba wannan babu magana jam'iyya babu magana eh, na hito daga nan bangare na hito duk babu mm. bipartisan shine muka hada kuma shine muke kan wannan tsarin saboda mun san shine tushe shine matasha ga tsarin da muke so mu samu game da harkar ta Najeriya canji so wannan ya samu karbuwa kuma wannan kullun yana wuya mu kwana uku ba mu tattauna ba eh, me mahita menene next line of action to wannan muna kan shi wannan shi mun shi wannan Allah ya da so shi na hada maka wannan kuma da Allah muna ganin shi ne shan shanhidar da zamu na kawo ci gaban al'ummar haka muka fata in Allah da. Na'am a wace irin dangantaka ke wanzuwa tsakanin majalisa da kuma bangaren zatarwa a Najeriya? a to ni a matsayina yanzu na dan adawa gaskiya abin da zan ce mu dai mu bai kwanta ba in ma akwai wani kyakkyawan fahimta tsakanin su mu hankalin mu bai kwanta ba kuma shirye muke mun hidda tsare-tsarenmu waɗanda za mu hito a mu na 'yan adawa na kawo ci gaban al'umma in gwamnati bata ɗauki wani mataki ba cikin lokaci kalilan kuma wannan ƙudurin mun kai shugaban majalisa tare da yawan bakin mu jiya aka tattauna shi kuma an amince cewa za a duba waɗannan tsare-tsaren da muka kawo ko bukatun da muka kawo na al'umma mu na Najeriya saboda idan ba mu yi ba to Allah ɗaya sami zai biyo ba kuma dole mu mu ɗauki mataki mu idan mun san illar da annan na rashin magantawa game da yanayin da ake ciki akwai wani mai fashin baki da muka yi fira da shi kwanan nan mm. ah, wanda ya bayyana yana magana ne a daidai lokacin da shugaban najeriya ya kai ziyara a majalisar dokoki inda ya rattaba hannu kan sabuwar dokar amfani da tsohon takin najeriya wanda yake ganin shi wannan mai fashin baki ne na ganin ka ba wannan ne lokacin da ya dace ba abin da ya da mutane ba ga abin da ya da mutane amma sai aka ji majalisar suna maganar takin najeriya ni ma bai da wannan tsarin ba kuma ban ji daɗin shi ba amma da yake muna da doka ko constitution da ake bi amma gaskiya ko nan majalisa da yawa ba su amince da abin nan ba me yasa saboda ai ba yanzu kamata aka ba irin wannan yanayin da ake ciki ai akwai abubuwa da dawa da sun kashe mutanen ka bani faɗa maka babu babu da za a shiga majalisa ba akai kuduri na rashin tsaro ba ko an ɗauke wani nan ko an kashe wani to yanzu ne za ka kawo mana takin Najeriya ka ce a canza tsakanin da Allah shi mutane ka bada wannan ni wannan dai a matsayina ban amince ba kuma da yawa 'yan majalisa ba su daɗin wannan abin nan ba su amince da wannan Samad da suke kenan dan majalisar wakilai ta najeriya daga jihar sokoto to yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba wato tubalin tsaro Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba batun yaƙi da 'yan ta'adda a yankin tafkin Chadi da dakarun ƙawancen ƙasashen yankin wato multinational joint tax force ke fafatawa. A watan Afrilun da ya gabata ne dakarun ƙawancen ƙasashen yankin tafkin chadi wato multinational joint tax force ta fara farmaki mai take operation lake sanity kashi na biyu a kokarin da take yi na samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasashen yankin kawo yanzu mai ake ciki major general ibrahim sallau ali shine babban kwamandan wannan runduna ga kuma karin bayanin da ya mana mun fara operation lake tun ne ran 23 ga watan abril akalla yanzu mun kusan sama da wata daya muna wannan operation a lokacin da muke operation mun samu mun yi nasara mun shiga wasu wurare kamar zannari tumbuma doron nera da wurare ma daban-daban wanda ba zan iya amurka ba yanzu kuma allah ya ba mu nasara mun ceto ah, mutane da dama musamman mata da yara kuma an samu kwamanda na 'yan ta'adda wanda ya mika wuya duka-duka dai a halin yanzu zan cewa mutum 176 su suka mika wuya kuma akwai wasu wanda ka kama kuma muna gudanar da bincike a kansu wanda su wannan ba su mika wuya ba amma muna zargin su muna tunanin cewa suna da hannu a cikin ah, ta'addanci da ke faruwa a kafin cani. ko nawa ne adadin mata da kanan yara da aka ceto a wannan farmaki? kamar yadda na faɗa akwai mata da yawa kamar shekaru jiya can mata da yara arba'in da hudu aka ceto a yankin mangoro kafin wannan ma akwai wasu suma da aka ceto sama da kusan hamsin su ma su akalla za a cewa kusan ɗari yanzu mata da yara an cinta su daga wannan area a baya nan dai 'yan ta'addan boko haram da iswap sun bai wa mutanen yankin kukawa wa'adin cewar su fice daga garin ko kuma duk abin da ya same su su suka so to kome wannan runduna ke yi akan wannan batu eh to bayan mun samu labari game da kuka sani su 'yan ta'adda sun je kukawa sun ce mutane su bar garin amma wannan abin karya ne kawai sun je ne don su razana mutane su kore su amma a hanyar yanzu akwai mutane suna rayuwarsu a kukawa kamar da ka sani wasu ne dai suka babbar yes gwamnan jihar borno shi ma ya je bayan an ina jin shekarar jiya ya je gurin ya kara jaddada mutanen cewa kar su damu insha Allah muna tattare da su za mu ba su security da duka abin da ya kamata ga cewa sun tafiyar da rayuwarsu kamar yadda suka saba a kukawa. General Ibrahim Sallau Ali ya kuma yi karin bayani akan irin kalubalen da suke fuskanta a wannan fafatawa. Eh akwai su kan gaskiya. Na ɗaya akwai kasan inda muke operation din nan sahara ne. So yawanci muna samun matsala motocinmu suna samun matsaloli wajen ah, tafiye-tafiyenmu a wannan area yawanci sukan suna kafewa sai an ɗauki lokaci sannan a fito da su akwai kuma kasar tsibirin lake chad tudu ne kwari kuma sakwai ruwa ne to wannan ba ko cikin mota ba ce za ta iya bi ta wannan gurin kwale-kwalen da ma za a amfani su dole zaman tso musamman su za a samu wanda ba su iya aiki a wannan saboda ka san wasu wuraren ruwan ba zurfi so injin na ah, speedboat haka ba zai iya aiki sosai ba so wasu ma ba ma iya amfani da ah, injin ba dole kawai da kwale za a amfani so buku da kari kuma akwai ƙalubalen ah, goma da 'yan ta'adda suke yawan dasawa yanzu ma muna samun labarin cewa su da suka sassama ba ma wasu guraren masu manta suna shiga ciki abin yana kashe su to wannan su ne matsalar da muke fuskanta a wannan area na tafkin jami'a amma duk wannan insha Allah ba zai hana mu aikin mu ba dakarun za su jajirce za su kokari su ga cewa mun kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a tafkin jami Allah ya yarda. 'Yan ta'addan Boko Haram da Iswap dai a galibi na huce haushinsu akan faran hula yayin da duk dakarun mnjtf suka farmasu to ko mai janar zai ce akan haka eh kasan wannan aikin tsaro da muke yi ba aikin soja bane ba kawai aiki ne na kowa da kowa dole ya kamata al'ummomi su rika ba mu bayani su rika gaya mana suna kira mu suna ba mu information da intelligence da ya kamata da mu kare su in ba su gaya mana cewa ga 'yan ta'adda suna nan zuwa ba ko kuma sun samu wasiƙa ko wani rahoto cewa 'yan ta'adda suna so za su zo garin su ba da na sani ila sai sun tafi garin sun gama abin da za su yi sun tafi kafin mu sani amma in suna gaya mana kan lokaci kaga za mu ɗauki matakai wanda zai ba mu dama mu kare su mu tabbatar cewa ba a samu wani um, iskila ba insha Major General Ibrahim Sallau Ali babban kwamandan rundunar dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadi. To komai masana tsaro ke cewa mai bincike kan shanun tsaro a yankin tafkin Chadi da Sahel Dr. Yahuza Ahmad Getso na bin diddigin wannan farmaki na Operation Lake Sanity kuma ga abin da yake cewa a kai. Wannan yar manuniya ce da take nuna irin yadda wato wannan yanki na tafkin Chadi kasashen da suka shafi wannan yanki suke yin aiki tare. kuma da irin haɗaka da kuma haƙura da rungumar juna da kuma fahimtar bambance-bambancen da yake tsakaninsu wanda hakan yana daga cikin abubuwan da ya daɗe yana kawo tarnaki akan gudanarwa da kuma tsarin yadda suke gudanar da aiki kuma abu na gaba shine wannan yana nuna cewar wato Ah, ana samun nasara kuma ana samun wato kwarin eh, eh, gwiwar amfani da tattara bayanan sirri waɗanda ake amfani da su ba dare ba rana domin ganin cewar an yi abin da za a fitar da daga rogo sannan abu na ƙarshe ah, yar manuniya tana ƙara nuna yadda wato shugabannin yankin na waɗannan ƙasashe suka damu da halin da al'umma ke ciki na halin rashin tsaro wanda kuma wannan faɗi tashin da suke da kuma wannan sakamako da ya fara bayyana yar manuniya tana nuna cewar in allah ya da an bi hanyar da za a fitar da ita garo. dr yahuza ahmad getso kwararre kan sha'anin tsaro. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gudumawar da Laftanar Kanar Abubakar Abdullahi ya bamu wato jami'in sadarwa na wannan runduna. Sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Hassan Maina Kaina sashen Hausa na muryar Amurka ne kuke tare da shi a nan Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 na iya kuma samu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Lokaci yayi da zamu baku damar kiran waya kuma kamar kowace ranar Juma'a a yau kofa a buɗe take. Ku yi magana akan duk maudu'in da kuke da bukata. Lambar da za a kira mu ita ce sifili biyu a gafarce ni lambar da za a kira mu ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada a manta a so saka alamar tarawa wato plus da kuma ɗaya kafin a saka lambar yanzu haka muna tare da mai kira daga kaduna salamu alaikum da wa muke tare daga kaduna alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Adamu Jeji daga kamfanin fate da ke garin Jiyaji a nan Kaduna Najeriya. Na'am. To yau abin da nake so in faɗi shine abin da ya shafi ƙasa ta Najeriya wanda kamata ya shugabanni su san shugabanci daban mulki daban. Shi shugabanci shine wanda idan kana yin shi talakawan kana kuka akan abin da ke faruwa sai ka wai ka kaduwan me ya jawo wannan kuka da suke yi idan suka faɗi sai ka cire masa irin waɗannan abubuwan da ke jawo masa bi ma'ana mu kamar a najeriya yanzu ba abin da ya jefa talakan najeriya cikin mawuyacin hali da ƙasa na kayi illa iyakan wannan tallafin mai da aka cire aka ƙara mana kuɗin shi wanda duk shi ya haifar da tsadar rayuwa a najeriya amma muna kuka shugaban ƙasar kai sai ce mana ya zama ciwon ido cire tallafi ga ba dama a dawo da shi kenan to muna kira a gare shi ya san shugabanci daban mulki daban in mulki ake mana shi kenan to malalla sai ka ce bayi kenan amma in shugabanci na'am na kaduna sai a takaita akwai mutane kan layi to muna godiya kwarai da gaske yanzu kuma bari mu koma jihar Naija wake kan layi daga jihar Naija ta Najeriya. Kuna magana da injiniya Lawal Kaman ba mu ji ka sosai ba injiniya Lawal wa? Lawal dan kolo mafiya dan kolo dan kolo. To madalla injiniya muna jin ka yanzu. Ah, Masha Allah. Wato ina dai kira ne dangane da tayar murhu masu yawan kiran kuna da dawa da wanga shiri da aka yi kwana da kwanaki da aka ɗautage kwan baya. To madalla injiniya lawal muna eh, godiya kwarai da gaske kuma fatanmu a biyan bukatan ku a koda wani lokaci yanzu bari mu je jihar Nasarawa wake kan layi daga jihar Nasarawa. na nasarawa kana tare da mu to da alama ina ga watakila mun rasa kiran na nasarawa sai a ci gaba da wato lalubowa kamar yadda muka faɗa yau juma'a ce ranar da muke buɗe kofa domin zaben maudu'i na kanku a adamawa yanzu haka muna tare da wani kan layi wake kan layi daga jihar adamawa wanda yake magana shine ibrahim umar na'am daga karamar hukumar gombe da ke jihar adamawa to malam ibrahim sai a bayyana ra'ayi a takaice ra'ayina shine yadda waɗanda suke ɗauke da cutar s ko sida suke yata waɗanda ba su da shi yana yana faruwa a nan inda nake yana yawan faruwa a nan inda nake a ah, iyaye sun tashi za su aurar da yarinya su sai a samu yarinya tana da cutar s idan an matsa yarinya yarinya sai ta ce wai ne idan an ji an kama shi an bincika sai a samu yana ɗauke da wannan cutar saboda haka ya cuci yarinya ya cuci yayin yarinya za ka sai a ce to tun da ya riga ya cuce su a ɗaura musu aure kawai to kuma ya yi hakan da niyan ya yi hakan da ya yi hakan da niyan yin haka abun da ya yi hakan da niyan yin haka akan tun da shi yana ɗauke da cutar bari ya raɓa wanda ba ta da shi na'am kuma sai a daura musu aure to to menene kiran ka ta kaice? Da nake kira da haka ne nake kira da iyaye su kula da tarbiyyar ƴaƴansu su kula sosai to madalla to muna godiya sosai mallam Ibrahim bari mu je birnin Ikon Najeriya wato Lagos kenan wake kan layi daga Lagos Assalamu alaikum biyo ya hausa zubairu ne da zubairu ga mutum da mazan Lagos na'am wato hali da ake ciki yanzu a kiran da nake ga gwamnatin shugaban ba mai girma Ahmed Bola Tinubu a daure wahalar da talaka su ciki a daure sassauta a tallafin nan a daure ne da inda dai ba talaka ba sa gani a ƙasar tsakanin har ga Allah talaka suna cikin wani hali ne. To madalla a muna godiya Malam Zubairu bari mu je Mina ta jihar Naija wake kallaye. Sunana sa top na daga nan lima cikin garin bina na'am me ra'ayi ra'ayina shine akan halin da ake muna ma shugabanni addu'a Allah karkaso da hankalin su dawo ga kan talakawan Najeriya zai dan mu yanzu talakawan Najeriya muna cikin damuwa muna cikin karni sai mu ci gaba da yi musu addu'a Allah ya taimaka musu su waiwayo su taimaki Allah ya bada sa'a to amin to ma amin sun ma amin dan asabe muna godiya kwarai da gaske da ka kira ka bayyana ra'ayi bari mu koma na nasarawa ta kila shine dawo kan layi na nasarawa wake wake kan layi ah, da alama shi ma mun koma rasa layin nasarawa ah, tare da fatan za a ci gaba da gwadawa sifili biyu a gafarce ne sai in fara da sifili biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili ah, muna tare da wani a zamfara wake kan layi daga zamfara yauwa muna jin ka na zamfara wake kan layi suna waya da adamu na magajin local government area zamfara to madalla malam adamu menene ra'ayi a yau to ne ra'ayi na akan wannan al'umma ci gaba da akuri da wannan tsadar rayuwa domin su suka mu kawai shafi tuma da lato muna godiya kwarai da gaske daga zamfara kuma za mu garzaya zuwa babban birnin tarayya abuja wake kan layi daga abuja Assalamu alaikum wani Amurka mai magana Usman da Fulani unguwar rana Abuja tarayyar Najeriya. To da Malam Usman kai ne mai kiran mu na karshe sai a bayyana ra'ayi. dan a ra'ayina ina son da Allah in kira ga shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu da Allah ya kamata ya dubi talakayin da yake ciki a yanzu a karanci wato tashin kayan masarufi to Allah da annabi ya taimaka wa talakawan Najeriya tun da lokacin da ya ɗauke tallafin man fetur a yanzu talaka yana cikin matsala da kuma ga matsalar tsaro muna kira a gare ya kamata da Allah an duba muna ya farko da kaya ina maku fata alkhairi daga Usman Fulani unguwar rana Abuja ga to madalla malam usman muna godiya kwarai da gaske da sauran dukkan waɗanda suka kira suka ba mu gudunmuwa a cikin wannan shirin muna kuma godiya kwarai da gaske da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Murtala a takaicin Hukumar da ke kula da al'amuran bakin haure IOM ta yi gargadin cewa alkaliman mutanen da suka rasa muhallansu a Sudan ya kusa zarta miliyan goma yayin da rikici da matsananciyar yunwa suka bazu a fadin kasar Shugaban hukumar ta IOM a Sudan Muhammad Rafat ya ayyana rikicin da ke ruruwa a Sudan da mummunar bala'i ga bil'adama. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu a kan karin tallafin soji ga Ukraine na dalar Amurka miliyan 225 domin tallafawa dakarunta yayin da suke fada domin kare kansu daga mamayar da rasha ta a kusa da Kharkiv. To Aisha da haka muka kawo karshen shirin namu saboda takaitaccen lokacin da muke da shi sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin ki ke Aisha wadda kika taya ni gabatar da shirin tare kuma da Julie Leathers Gresham wadda ta bada da umarnin shirin da kuma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza. Ni Murtala Faruk Sanyi nake fatan mu kasance lafiya. Salamu alaikum. Ma'asala. cannot notice. Shepard is calling all his